DW. Abu namu. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake kasance tare da ku a wani sabon shirin na abu namu maganin a kwabe mu shirin da ke yin nazari kan al'amuran da suka shafi mata da kananan yara da ma zamantakewar iyali baki daya wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin bon a tarayyar Jamus. wallahi laraba sai a hankali wallahi duk abin da aka ce balarabe na yi da ake cewa wai wai karya ne wallahi ba karya bane ba wallahi duk abin da aka ce laraba suna aikatawa ne yanzu ne a inda nake wallahi duka na sha a gidan larabawa Wata baiwar Allah kenan daga jamhuriyar Nijar da ke yin aikatau a kasar Saudiya take yin korafi kan halin da suke ciki wanda kuma wannan batu ne shirin na wannan lokaci zai yi nazari a kai. Latifa Mustapha Ja'far ke can akalar shirin na wannan lokaci. Ilimi, siyasa, zaman lafiya, tarbiyya, abu namu maganin akwabe mu babu wanda za ya hana mu. muryar rediyo jamus ke gabatar da abu namu maganin akwabe mu Madalla, kamar yadda kuka ji tun da farko a shirin na wannan lokaci mun yi tattaki ne zuwa kasar Saudiya domin yin nazari kan halin da mata da ke zuwa aikatau kasar daga kasashen Afirka, musamman Najeriya da Nijar ke tsintar kansu a ciki. Akwai dai tarin kalubale kama daga matsalar bautarwa da azabtarwa kai har ma da cin zarafi ta hanyar fyaɗe. Kamar yadda na bayyana a jerin shirye-shiryen da za mu kawo dangane da wannan matsalar, za mu yi nazari ne kan mata daga jamhuriyar Nijar da tarayyar Najeriya. A shirin na wannan mako za mu ji halin da matan da suka je aikatau din Saudiya daga jamhuriyar Nijar suka tsinci kansu a ciki yayin da za mu dora a mako mai zuwa da halin da mata daga Najeriya ke ciki. Su dai matan jamhuriyar ta Nijar sun je kasar Saudiya ne bisa wata yarjejeniya da gwamnatin kasar su ta cimma da mahukuntan kasar ta Saudiya kamar yadda Malam Suraja Isa guda daga cikin masu fafutukar kare haƙƙin ɗan adam na farar hula a jamhuriyar ta Nijar yayi ƙarin haske. Shugaban ƙasa Alhaji Muhammadu Isufu da ya kai a ziyara a ƙasa mai tsarki shi da kanshi ya tambayi hukumomi na wannan ƙasar cewa da akwai matasa a ƙasar shi waɗanda irin dangartakar da ya kamata tsakanin saudiya da ƙasar niger ya kasance an ba 'yan niger dama su je can su yi aiki mata da maza a wancan lokaci muka yi tsayin dakar ganin cewa an yi abu a cikin hanya sannan kuma ba tare da an saba ma dokoki ba aka kai mutane na horko aka kai mutane na biyu wajen aka kai mutane na uku sai muka iske mutane suka fara wasu korafe-korafen ganin cewa ai bauta ce au zalunci ne an ci amana su kwata wata hanya ake kai mutanen saudiya akwai wasu kamfuna waɗanda suka huto suka nemi izinin cewa su ne za su tsayawa tsakanin gwamnatin Nijar da gwamnatin eh, ƙasa mai tsarki. To wannan kamfuna akwai kamfani guda amma kamfuna suna da yawa mai wanda ni na ziyarta na ga kamfani sannan na ga ofishin shi sannan kuma na ga irin yadda suke kawo tasu gudunmuwar kamin mutane su je shine kamfanin samasko. na ƙasar Saudiya wanda adda izinin samo ma wa'anda ba su aiki aiki ya sa su a wurare. A nan sai ɗauki akwai wani kamfani wanda ke wakiltar su cewa da bnp kamar biro de plasma de main d'oeuvre wanda an da ofishi a nan a yir su suka shiga cikin wannan lokaci A tattaunawarta da tashar DW guda daga cikin mata 'yan jamhuriyar Nijar ɗin da ta nemi a saka ya sunanta ta bayyana irin halin taskun da suke ciki ko da yake ba ma ita kaɗai ce ba muka samu nasarar zantawa da ita sai dai sauran matan ba su amince wakilinmu ya naɗi muryoyinsu ba wannan baiwar Allah dai ta bayyana cewa ta ma tsere daga kamfanin da take wa aikin wallahi anan dai saudiya shekara ta biyu yanzu amma aikin da nike da aka kama ba eh shi ne aka ce me ba yanzu gudu ma muka yi daga kamfanin ba mu ka halin kamfanin kuma sunan kamfanin wasa masko wallahi aiki na safe daban na marace daban wahala ta ishe mai zina shekara ta guda tare da kamfani ba ni da kodala in ka gudu ba sa baka kuɗi Shin baya ga aiki mai wahala akwai wani abin da suke muku kuma? Yanzu ne a Sulman inda nake wallahi har duka na sha a gidan Larabawa. Ba wahala da bani yanzu dai nan ganga maka kuɗin aiki da dala ma wallahi ba ni maganin ta kenan ga ina amfanin zawwa sun mana karya sun ce harami za mu zo mu gyara ashe wanke wanke da shara da wankin dush ka bar kasuwancin ka gida ka zo nan baka baka tsina na komi ba ga ka da girman ka bugu zagi aiki ya ishe ka kuma wata har laraba Allah kai wallahi laraba sai a hankali wallahi da abin da aka ce balarabe na yi da ake cewa wai wai ƙarya ne wallahi ba ƙarya ne ba wallahi duk abin da aka ce laraba suna suna aikatawa ne suna nema wanda suka samu dama da su suna yi da su amma mu dai Allah bai hada mu da su ba tukuna Allah kuma kai hada mu da su har mu je gida gaskiya sai a hankali da a samu dai cikin addu'o'i ku nawa ne kenan kuka gudu daga kamfanin da ya ɗauke ku aikin wallahi mu muhimmu ɗari biyu wanda muka gudu da saura suna can wani ba a san ma da suke ba da gwamnati ya taimaka mana shi yasa hannu muka zo dan Allah da annabi hidda mu cikin kunce je hidda hannunsa dan Allah ya hidda mu cikin wanga abu saboda wallahi gwamnati shi ya kawo mu cikin wanga abu mun je koho mun yi magana akwai wani ma da ake ce ma shugaba wani bukar sani yanzu har ganin shi ne na taimaki dan Allah su yadda za su ni a hidda ni cikin garin ga ya ishe ta yi iyawa me yi wai ka ne wallahi muna son tafiya kuma tsoro muke in muka ce bisa hanya kuma aka ce ana tarewa wurin inda za a kai mutane gida shine matsalar mu kawai Malam Siraja idan na dawo gare ka shin kuna da masaniya kan waɗannan matsaloli? E alal hakika muna da masaniyar saboda wannan aiki muka yi ga dangadan muka iske ofishin muka iske kamfanin muka ce to korafe korafen da 'yan kasar Niger ke yi ga abin da suke faɗi a kanku kuma ga abin da suka ce kun nuna musu aljanna kuma suka je suka iske huta a wancan lokaci aka ba mu bayanin abin da ya faru saboda akwai mutane a cikin mutanenmu ko matasanmu waɗanda hakika gaskiya ne sun saba da jin daɗi sun saba da zaman fada sun saba da zaman kashe wando to hakika ba su saba da da dagewa a tsaya da tsanaki a yi aiki ta a samo abin da ake kira zufarka bayan dogon bincike da muka yi muka gano da cewa akwai mata waɗanda suka tarda kansu hauka ta ƙarya bori na ƙarya waɗanda dole alacila suke so a maido su saboda aikin da ake yi hakika aiki ne na ƙarhi wanda kuma ba a hutu a ciki Wani mataki kuka ɗauka na ganin gwamnati ta ɗauki matakin kai ɗauki ga mata 'yan ƙasarta da ke fuskantar bautarwa da cin zarafi a kasar ta Saudiya a matsayin ku na ƙungiyoyin fararen hula masu fafutukar kare haƙƙin ɗan adam. Abun mamaki a nan akwai kamfuna da yawa masu wannan aiki kuma akwai waɗanda gwamnati ta san da su amma su wa'annan suna ne mutane ke kamawa bayan dogon bincike kungiyar mu ta gano da cewa akwai mutane waɗanda ake bi da su ta hanyar Najeriya a shiga da su can kuma 'yan Nijar da ni da ta tawagata muka je muka ga minista mai kulawa da harkokin samun ma matasa aiki cewa da ben omar ya saurare mu ya ba mu kuma bayanai saboda shi ma kan kanshi ya nuna mana da cewa ya tashi ya shi har ƙasa mai tsarki ya shaida ma idanun shi da ya dawo a nan hakika ya ce yana nan yana ɗaukan matakan ganin cewa yadda za a yi a ciwo kan wannan eh, matsala na tashi da ni da tawaga ta muka je a ofishin jakada na saudiya shi ko muka saurare shi ya ba mu bayanai ƙarshe bayan da kuka tattara waɗannan bayanai wani mataki za ku ɗauka akan wannan matsalar. Za mu babban taro wanda zai tara 'yan jaridu, 'yan farfula, ma'aikatan ofishin minista mai kula da harkokin samo matasa aiki jakada sannan kuma wa'annan eh, kamfuna kamfuna mun samu adireshin saura wa'anda adireshin su a cikin aljihoi suke wayar salula kadai gare su to za mu kokarin ganin cewa mun same su sannan kuma mu samu wa'anda suka je aiki can suka dawo da su da iyalansu za mu kiran kuma jami'an tsaro a zamna a kan ɗakin shawara sannan kuma kowa a haɗa ma juna gaskiya yadda za a yi a gyara wannan matsala saboda hakika ƙorafe-ƙorafe ya yi yawa sannan kuma a gano miye gaskiyar abun saboda cikin ƙorafe-ƙorafen mu da kan kanmu mun tantance mun san da akwai abun da gaskiya ne ake haɗi saboda matsala akwai ta sannan kuma akwai abubuwa waɗanda ƙaƙe ne. Mun dai yi ƙoƙari na ji daga bakin ɓangaren gwamnatin jamhuriyar ta Nijar sai dai mu bai ci ruwa ba. Sai ku tara a mako mai zuwa domin jin halin da mata daga tarayyar Najeriya ke ciki a ƙasar ta Saudiya. haka ne kuma muke kammala shirin na abu namu na wannan lokaci a madadin dukkanin abokan aiki da suka taimaka wajen kammaluwar shirin musamman mawakilin mu na birnin yammai a jamhuriyar Nijar Abdullahi Mamman Amadu ni da na shirya kuma na gabatar Latifa Mustafa Ja'afar ke cewa mu kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus.